بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الألق أن سوكر دائتا أماكا دقمان فوفين سورر متم يناس أكان شليا تهانير وحي ko ɓacewa ta hanyar girman kai da jahilci. Tafsiri Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa Ya kai wannan manzo, ka karanta abin da Ubangijinka yake yi maka wahayi, kana mai buɗewa da ambaton sunan Ubangijinka wanda ya halicci dukkan halitta. Khalaqal insana min alaqa Ya halicci mutum daga yankin jini da skarari bayan ya kasance digon mani. اقرأ وربك الأكرم ya kai wannan manzo ka karanta abin da Allah yake maka wahayi ubangijinka mafi karamci wanda babu mai karamcin da ya kai karamcinsa shi mai yawan bayarwa ne da yawan kyauta allazi allama bil qalam wanda ya sanar da yadda za a yi rubutu da zane da alƙalami allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Kalla innal insana la yatgha Haƙiƙa fajarin mutum kamar Abu halin yana wuce iyaka wurin ƙetare iyakokin Allah. Ar-ra'ahu istaghna saboda yana ganin ya wadatu da abin da yake da shi na matsayi da dukiya. Inna ila rabbika ar Ya kai wannan mutum tabbas zuwa ga Ubangijinka za a koma ranar alkiyama ya saka ma kowa da abin da ya cancance shi. Ara'aita allazi yanha Shin baka ga abin mamaki irin lamarin Abu Jahal ba wanda yake hana. Abadan idha salla Bawa mu Muhammad sallah yayin da zai sallar a gindin Ka'aba. أرأيت in كان على huda. ba ni labari mana idan shi wannan da ake hanawa yana kan wata shari'a da basira daga Ubangijinsa. Au amara bittaqwa ko kuma ya kasance yana umartar mutane da su ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar abubuwan da ya hana yanzu ya dace a hana wanda wannan ne aikinsa kazzaba wata walla. Ba ni labari mana. idan wannan mai hanawar ya karyata abin da manzo ya zo da shi kuma ya ba da baya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Shin mai hana wannan bawa yin sallah bai san cewa Allah yana ganin abin da yake aikatawa ba babu abin da yake buya a gare shi. كلا لئن لم ينته bin بالناصيه lamarin ba kamar yadda wannan jahilin yake surantawa ba ne, tabbas idan har bai kame daga cutar da bawanmu da ƙaryata shi ba, tabbas sai mun kama shi, mun janyo daga makwarkwadar shi da ƙarfi zuwa wuta. Nasiyatin kazibatin khati'a Ma'abocin wannan makwarkwada mai ƙarya ne a cikin maganganunsa kuma mai saɓo ne a cikin ayyukansa. فليدع ناديه idan ya so lokacin da za mu kama shi da makwarkwadar kansa zuwa wuta ya kirawo abokansa da waɗanda suke zama tare da shi a dandali domin su tseratar da shi daga azaba. Mu kuma za mu kirawo masu tsaron jahannama daga cikin mala'iku masu kaushi waɗanda ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata duk abin da ya umarce su don haka sai su duba ya ga wanda ɓangare ne cikin biyun nan ya fi ƙarfi da iko. Kalla la wasjud wa qatarib Lamarin ba kamar yadda wannan azzalumin yake zato ba ne, cewa zai iya shafar ka da wani mummunan abu, don haka kada ka bi umarninsa ko hani, ka yi sujjada ga Allah ka kusance shi da aikata ayyukan ɗa'a don suna kusantarwa zuwa gare shi.